Uma abiha umma abiha na'am abu fatiha Allah ya sa dai ba a mantuwa kai ba miji. irin wannan kallo haka sai ka ce baka taba gani na ba oh, i'm sorry wallahi ni ina ma kika ce min zaki je a wurin furnitures mana okay wajen furnitures haka ne ah akwai wasu files da na zo da su jiya na ajiye su a gefen ganin ki su nake so ki dauko okay to bari in je in duba fa ban gansu ba anya baka canza musu wuri ba ba mamaki don kin san ne abubuwa sun min yawa a kaina barin je in duba in gani amma fa idan kin fita ana na so a dawo da wuri kin ji ko <laughs> to shi ke barin je a daga can wuce zan yi ba zan dawo ba to Allah ya tsare a dawo lafiya to Allah ya sa Allah shi miki abba an sha Allahu daɗi ba za ka yi da na sani eh wallahi dadi kamar ka sani wallahi motar nan duk ta ishe ni yanzu ma sport ka nake so wallahi a canza mu kujeru muna da kayan gado duk wani abin da ka sani da ya shafi kayan gida muna da shi za ki haɗa komai naki a nan wajen. Mm, gaskiya dai na ga alama. Ina da kaya ina ga anan zan samu duk abin da nake buƙata. Wallahi haka ne mun ma je ki gani. Ah, da Allah je ki haɗa mun ci mana. take da wai in nuna mata no kin gani i will handle it jiki kawai jiki zo ki ci ki ji. amma in magana fa nake okay eh. um, Hajiya. Ano, ah, Hajiya kake damu? Uh, Minal ko? Na bata akwai important assignment da ta tana yi. so zaki iya zaɓa da abin da ke bukata ya za iya dilin da ni ba damuwa ba wani damuwa za samu duk wani abu da kike bukata wanda ya dace da kyakkyawar mace kamar wa kenan ke mana ganin babu wanda zai iya zaɓa miki kayan gado wanda za su dace da kyakkyawar mace kamar ki duk duniyar nan ko in ce a daidai wannan lokacin face ni. To amma. Ki biyo ni kawai muje nuna miki irin kayan da suka zama. Ki biyo ni kawai muje domin na nuna miki irin kayan da suka dace da ki. Bismillah. Hajiya barka da zuwa. Um, fina dai ba Hajiya ba. <laughs> Hajiya, duk wanda ya ganki a haka ai ya tabbatar da cewa Hajiya ce. Haka dai kace. Haka ne ma. So ya kika ga gurin nan? Eh gaskiya dai kayan ku sun yi kyau don kuta da mu zuwa Dubai. Masha Allah. Ah, Hajiya in kuna da irin a garin Kano insha Allah ai ba za ku taɓa samun matsalar kaya ba. <laughs> Gaskiya dai. um, so yanzu zaki biya kuɗin ne in cash ko ko transfer zaki no dama dai na zo ne in ga kayan idan sun yi sai in je gida in sanar idan mun gama yanke shawara sai in zo in biya gaskiya magana ta Allah kin samu rai kai hakuri ba laifi kika yi ba saboda mata kyawawa ba sa laifi musamman maki so yanzu sai zuwa yaushe kenan Um, zuwa ƙarshen wata insha Allah. Gaskiya ba zan iya jure magana ta Allah. Ba za ka iya jure me ba? Ya, ina nufin zan iya jure rashin ki har tsawon wata yawa? waye wannan gayan mai kalamai masu kaifi haka kuma me yake nufi ne haka ki daina mamaki da jin kalamai na domin yanzu kika fara jin su kuma za ki ci gaba da jin su daga nan har illa masha Allah kamar yaya eh Karki manta ki fa kifa ta ce, haƙƙi ne a kaina in kyautata miki. Don haka zan yi duk yadda zan yi wajen ganin na faranta miki rai a matsayin ki na customer ta. <laughs> Gaskiya dai kana da abin dariya. Kana zance haka kamar wanda ake tsara maka? Duk wanda ya haɗu da mace kyakkyawa irin ki dole ya koyi magana ko da bai iya ta ba. Zan so a ce ki bani izini. Na me kenan? Ina so ki bani dama domin na ki hidimta miki. Ban gane ba, hidimta min kamar yaya. na san lokacin da kika fito daga gida rana lokacin ta daga ba kamar yanzu don haka ba zan yafe kaina ba a ce na bar kin fita da kanki rana ta da kiki kin ji azabarta ki bani dama amma da ke kar ka damu zan iya kai kaina gida in ban da kai ai yanzu rana ta yi sanyi ba zafi sosai ok <laughs> wato kula ku za ki yi min ko to gaskiya ban yi ban amince ba Kana da abin mamaki. <laughs> To ai kaɗan ma kika gani. Abiha? matsala kai da kasan wanda to da an to gidan dama nake ta kokarin shi to ai kuma nan wai sauri nake je bakin titi okay wallahi to yake ciki wallahi normal magana yarinya nan ce ta kawo kadda yi wacce muka yi ka kan magana ta waya yi ba ita ba ai wato aboki na ko tun da nake ko na ce na tabi kai tun da nake ma ta maganin yarinya mai kyan fuska dikin diri irin wannan na mai tabbatar maka wallahi yarinyar nan wanda kai duk saurayin da ya ganta bai ji ciwar yana son ta ya kasance tare da ita ba na ya aure ta ba wallahi ina koyi a jata mu a tinta lafiyarsa kai kai wato abokina eh, tun da nake da kai ban taba jin kaya wata halittar mace sama da wani kai wallahi kowa ce ce wannan yarinyar ta ci da duta kuma ya zama dole abu bayan ta wannan haka shi yasa wannan dalilin ya sa nake step by step saboda yarinyar in ka lura da ita za ka cewar ba mace ce da take son roshin ba ana gaggawa ka gane saboda ta ji hutu a gidan manya ce kai kana gani ka kasance a jebota a wannan aka yi a jebota ce wannan aka yi <laughs> wato ka san wani abu no na san ka na san waye ka na san yadda kake da kwalla farai a kan duk abin da ka tunkara ka dirfafa hmm. sai ka cin masa wannan ai faɗa ma ɓata lokaci ko ce ɓata baki <laughs> to mu je ina ganin mu karasa cin ɗin ko To to shikenan mu je mota tana can ko tunda mu ba kai ba to ba Ma biha tunanin me kike haka ne hannun shigo na zauna ne ta kwala miki kira amma shiru baki ma san na shigo ba wallahi ko kaman ka sani dan na gaji sosai da na fito ma na daɗe a bakin titi ban samu abin hawa ba kuma ga hanyar ma da na taho gosulo sosai yadda ka san ana wani taro a titi <laughs> i see kisa haka garin na yake idan yammaci yai dole a samu gosulo amma ki je ki watsa ruwa mana ko za ki samu karfin jikinki ina ga hakan zai fi sauki tom shikenan wani ya na ganka kai kadai ina fatiya oh I'm sorry na shafa ban gaya miki ba fatiha mun biyo ta gidan umma sai suka nemi da basu su zauna su buna a gidan umma in ya bayan magariba sai in je in ɗauko su kin ji dalilin da yasa to shi kenan yanzu dai me kake so in dafa maka kai kake ɗauke ni wani mara tausayin miji mana a'a ina tausayin iyalina ina tausayin masoyata babu abin da zaki dafa min ki tashi ki je ki wanka in kika samu karfin jikinki in ya so an jima in kina da bukata mu fita tare in kuma ni zan je in nemo mana abin da za mu ci sai in je in nemo mana amma ki zauna ba sai kin yi kirki ba yau na yafi miki Allah sarki thank you baby baby za ki fara ko impossible can turn into reality. Mota.ng is the pioneer northern Nigeria application and one of the leading exclusive car selling websites in Nigeria. The app makes it easier to buy and sell cars at the comfort of your home. Simply download the app, register and post your car to sell. Also, if you want to buy, simply check out a nationwide list of affordable options on the application. Download the app at Play Store and Apple Store. At Mota.ng, simplicity is our pride. For questions, contact us on the following